على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادي قوتا الفرما وتر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo biyu ga watan tara dubu biyu da tara muna nan a cikin suratu safati wanda ya ce sura ta talatin da bakwai daga sama za mu tashi aya ta saba'in da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين مبين الله سبحانه وتعالى walaƙad Wallahi tabbas. Na dana nuhun. annabi Nuhu ya kira mu an yi amfani da lamun wanda yake lamul ƙasmi ne ga ƙad harfu ta haƙiƙin akwai kuma ƙasmin mahzuf ai wallahi laƙad. Ƙad mun ce harfu ta haƙiƙ in kana so ka nuna tabbas ɗin abu kan yi amfani da wannan harafi na qad qad qamatis salatu sai dai ibnu hisham al-ansari ɗaya daga cikin shika-shikan malaman nahawu yana cewa qad takan zo ne da ma'anoni guda biyar a cikin harshen larabci takan zo litta haqiq ta nuna tabbas ɗin abu ya tabbata idan ta zo da irin wannan siga za ka ga ta tuso fi'ilin madin a gaba ko fi'ilin mudari ɗayan biyu ke shiganta ko ta tuso ta sako fi'ilin mudari'un a gaba ko ta sako fi'ilin madin a gabanta to in ta zo da wannan ma'ana siyaki yakan nuna cewa tana nufin tabbas ɗin abu kamar qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha qad dinnan sami'a fi'ilin madin ne ga qad ta tuso shi a gaba وقد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون البعث إلا قليلا قد يعلم kun ganin ya alamu fi'ilun mudari'un ne ta taso shi a gaba shi ma kuma yana nufin ta haƙe sannan takan zo takan ta nuna abu ya kusa kama wajen qad qamati sala qad qamati sala lokacin ai ba a shiga sallar ba amma an yi amfani da kad saboda saura kiris kenan a shiga sallah shine ma'anar ta ka zo abin abinda kake fatan faruwansa kamar ka ce kad ji'u akhi me yiwa dan uwana ya zo yanzu kana fatan zuwansa kenan a gaba kana burin zuwansa takan zo littakathir wajen yawaita abu kamar ka ce kad judul bakhilu kaɗan ne ake samun marowaci yayi kyauta nan littakalil ne takan zo littakfir ka ce kad ya judul karimu babban mutum yakan yi kyauta da yawa wannan shine ma'anonin kad kamar yadda ya faɗa a cikin babban littafin sa mugunil iraq wa mugunil ce yace wa da na nuhun lalle annabu nuhu ya kirawo mu Allah ya ce ya kirawo mu bai ce ya kirawo ni ba wannan na ana kiranta nunul azama mai girma mai daraja mai kima sai ya ce mu karamin mutum kuma sai ya ce ni to Allah ta'ala shi yana cewa mu watara inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna nuhun ya kira mu fala ni'mal mujibuna Allah ya ce ma dalla da masu amsawa mu annabi nuhu ya kira mu mun amsa masa kene yana cikin bayan Allah manya annabi mursali manzo wa najjaynahu Allah ya ce muka tseratar da shi wa ahlahu da kuma ahalinsa ma'ana iyalansa minal karbil azimi daga wato baƙin ciki mai girma wa ja'alna zurriyatahu kuma muka sanya zuriyarsa humul baƙi su sune masu wanzuwa bayan an gama ruwan tufana an halakar da kowa to zuriyarsa ta wanzu Wata rakna alaihi mun ban masa yabon kirki fil akhirina a ƙarshe duk na ƙarshe suna yabon annabi nuhu suna ƙaunarsa suna girmama shi salamun aminci daga Allah ya tabbata ala nuhin akan annabi nuhu sallallahu alaihi wa sallama fil alamina a cikin talikai na kwarai inna kazalika Allah ya ce lalle mu haka nan na najzil muhsinina muke sakawa waɗanda suka kyautata suka yi ihsani innahu lalle annabi nuhu min ibadina yana daga cikin bayinmu almu'minina waɗanda suka yi imani da mu thumma aghraqana al-akharina Allah ce sannan muka halakar da wato waɗancan waɗanda ba su imani da shi ba to annabi nuhu yana cikin annabawa da Allah ya maimaita kissarsa da sunansa a cikin alkur'ani annabi nuhu ya zo sau arba'in da uku a cikin alkur'ani a cikin surori ashirin da takwas aka ambaci sunan annabi nuhu cikin sura ɗari da goma sha hudu da alkur'ani yake da ita to a cikin ashirin da takwas ne kaɗai sunan annabi Nuhu ya zo kuma ya zo sau arba'in da uku ya zo a cikin suratu Ali Imran sau ɗaya a aya ta ashirin da biyu ya zo a cikin suratun Nisa'i sau ɗaya a aya ta ɗari da sittin da uku kenan a suratul Baƙara babu sunan annabi Nuhu ya zo a cikin suratul Safati wacce muke karantawa sau biyu aya ta saba'in da tar saba'in da biyar ya zo a cikin suratu Sad so ɗaya aya ta sha biyu ya ji a cikin suratul an'am aya ta tamanin da hudu suratul gafir sau biyu suratul araf sau biyu suratul shura sau ɗaya suratul tauba sau ɗaya suratul qaf sau ɗaya suratul yunus sau ɗaya suratul zariyat sau ɗaya suratul hudin nan ne yazo sau takwas aya ta arba'in da takwas, arba'in da shida, arba'in da biyar, arba'in da biyu, talatin da shida, talatin da biyu, ashirin da biyar. A cikin suratul Hud, nan ne sunan annabi nuhu ya kowanne yawa a cikin kowace sura suratul ibrahim so daya suratul najm so daya suratul isra so biyu suratul qamar so daya suratul maryam so daya suratul hadid so daya suratul anbiya so daya suratul tahrim so daya suratul hajj so daya suratul nuh sau uku ya zo aya ta sha shida ta ashirin da ɗaya ta ashirin da shida suratul furqan so ɗaya suratul shu'ara sau uku aya ta ɗari da biyar ɗari da shida ɗari da goma sha shida suratul ankabut so ɗaya aya ta sha hudu suratul ahzab so bakwai wannan su ne adadin inda surat ba so ɗaya kai a cikin aya ta bakwai wannan su ne gurare ɗari a arba'in da uku a cikin sura ashirin da takwas da sunan annabi nuhu ya zo annabi nuhu an yi shi a kudancin iraki ƙasar da location ɗin da ƙasarsa take kudancin iraki kusa da garin kufa a yanzu inda judi wannan dutse da Allah ya faɗa ko judi ɗin wastawat alal judi yanzu yana wani guri da ake kira jaziratu ibn umar kan iyakar siriya da ƙasar turkiya ta gefen yamma na kogin dijila yanzu ana ganin dutsen judi daga wani gari mai suna a cikin siriya mai suna ainu diwar ainu diwar daga na ana hango dutsen judi wani masanin tarihi da binciken kakaf ya tabbatar da cewa a wannan yanki aka yi ruwan dufanu wato ambaliyar dufan wannan shine yana na a cikin littafin wato al-atlasul qur'an wanda Dr. Shoki Ahmad ya rubuta to Allah ta'ala ya ce fala ni'mal mujibun ma da mu da muka amsawa annabi nuhu kiran da ya mana kun ga wani kira ne malamai suka ce wani kira annabi nuhu ya aka amsa wasu sun ce kiran da yawa Allah na a halakar da mutanen alƙaryarsa da ya ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirin da innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala ya yalidu illa fajiran kafara to wannan addu'a din da yayi Allah ta'ala ya amsa masa sannan ya tseratar da shi da iyalan gidansa duka banda matarsa banda ɗansa akwai matarsa ɗaya da daga cikin matansa wacce ta kangare akwai ɗansa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa wanda ya kangare yana cewa ya bunayyir kan ma'ana wa ta takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asimal al min amrin Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqina daka aka halakar da wannan ɗa na annabi nuhu saboda bai imani da shi ba kun ga imani ni'ima ce ta Allah ga wani a gidansu ake wa'azin babansa annabi ne babansa manzo ne dan annabi dan manzo amma da bai yi biyayya ba bai bi Allah ba fakana minal mugraqina ya zama cikin halakakku har yana roƙon Allah inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih Allah ya ce ba ɗanka ba ne na ƙwarai innahu amalun ghairu salih ko innahu amala ghairu salih shi ba aiki ne na ƙwarai ba ko kuma ɗan naka bai aiki na ƙwarai ba saboda haka ba a tseratar da ɗansa ba saboda ya kasance cikin waɗanda suka kangarewa wa'azin annabawa kenan komai kusancinka da gidan annabta komai kusancinka da gidan malanta komai kusancinka da dangantaka da shehinnai ko da waliyai ko da annabawa ko da salihai ko da malamai ko da shakashakai, shakai baka yi aiki da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da shi ba to babu abin da kusa da su zai tsina nama na'am وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا شريكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim, lalle annabi Ibrahim yana cikin dangi, aimin ahali dinihi wa millatihi, yana cikin waɗanda suke kan addinin annabi Nuhu, kuma yana kan waɗanda suke kan tafarkin annabi Nuhu, kuma yana cikin dangantaka da annabi Nuhu. Iz ja'a rabbahu lokacin da ya zo wa Allah ta'ala mahaliccinsa bi kalbin da zuciya salimin kubutacciya daga shirka da kafirci da munafunci to annabi Ibrahim Allah ya ambaci sunansa a cikin alkur'ani sau 69 shine annabi na biyu da sunansa ya fi yawa a cikin alkur'ani bayan annabi Musa mai ɗari da talatin da shida babu wani annabi da sunansa yake da yawa a cikin alkur'ani kamar annabi ibrahim sau sittin da tara a cikin surori ashirin da biyar annabi nuhu annabi ibrahim an yi shi a kudancin iraki kuma ya rayu a wani gari da ake kira urul kildaniya an haifi mahaifinsa a wani guri da ake kira kusa kusa da kufa a nan ne aka yi shirin kona shi kisar da ta zuwa cin alkur'ani ya yi hijira zuwa wani guri da ake kira harran a can wato arewacin ƙasar aljazira daga nan ya hijira tafi falastinu ya tafi misira kuma har ya ɗauko matarsa ya zo ya ajiye ta a cikin jaziratul arab kusa da wani guri da ake kira bakka bakka yana nufin guri mai zafi wanda yake da duwatsu dan adam baya zama daga ba ake kiranta makka to za mu ji tarihin wannan a gaba wannan yana da cikin adalasul qur'an makin, a a alam na dr shuki abu khalil wanda darul fikir suka buga shekara ta dubu biyu da shida Allah ta'ala ce iz ja'a rabbahu lokacin da ya zo wa Allah ta'ala mahalicinsa bi kalbin da zuciya salimin kubutacciya zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat Fasadar jasadu kulluhu inna fil jasadi mudgha a cikin ƙirjin mutum akwai wata tsoka idan ta lalace dukkan jiki ya lalace idan ta gyaru ta saitu ta daidaitu akan tafarki madaidaici dukkan gabbai ma sun daidaitu sai ce ita ce kalbu an kira ta kalbu li kasarati taqallub saboda yawan wata da cancanzawarta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a muna cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zuciya ka tabbatar da zuciyarmu akan addininka to zuciya tana da kashe-kashenta a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya yi ta ambatanta da sigogi da dama kamar ƙulubuhum za ka ta ganin ƙulubuhum a cikin alƙur'ani har sau sittin da takwas a cikin wato surori talatin aka ambaci ƙulubuhum ƙulubuhum inda ya fi ko'ina yawa inda za ka ga ƙulub ƙulub shine suratul tauba inda a nan kaɗai an ambaci ƙulubuhum sau goma sha biyu nan da ya fi ko'ina yawa ƙulubuhum wanda qulub ne kuma an yi idafa hum a jikinsa sannan akwai qulubukum ba qulubuhum qulubukum shi kuma ambace shi sau goma sha biyar akwai ƙulubuna shi kuma ya zo sau shida akwai ƙalbuhu ya zo sau takwas akwai ƙalbaha, ya zo sau ɗaya akwai ƙalbi, walakin liyatsu yatma ƙalbi kalbi sau ɗaya ya zo a cikin alƙur'ani to ƙalbu mufrad wanda ba a raba shi zuwa ga komai ba shi ya zo sau shida guri na ɗaya inda Allah ta'ala ke cewa fabi ma rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadu min hawlika Allah ya ce saboda wata rahama daga wajen Allah kake kake tausasa musu da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya da sahabbai tarwatsewa za su ma'ana da annabi ya kasance mai yawan fushi mai kaushin zuciya to kowa tarwatsawa zai ya bashi sannan Allah ta'ala ya ce illa man atallaha bi qalbin salim cikin suratul shu'ara aya ta 89 yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya sai kuma anan cikin suratul safati iz ja'a rabbahu bi qalbin salim sai gurin kuma suratul gafir aya ta talatin da biyar inda Allah ke cewa kazalika yatba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabba haka na Allah yake toshiya akan zuciyar dukkan mai girman kai wanda yake mai takama da fankama sai kuma cikin suratul qaf aya ta talatin da uku man khashiyar rahmana bil gaibi wa ja'a bi qalbin munib wanda ya ji tsoron Allah a fake sannan ya zo da zuciya mai komawa ga Allah sai gaba kuma cikin suratul qaf din aya ta talatin da bakwai inda Allah ke cewa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid nan kalman qalbu ta zo da ma'anan wato abin nan hankalta da ganewa sai kalbuka inda shi ma ya zo sa uku a cikin alqur'ani qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ونن يزوس هكا تو ابن القيم يا ولف للتافي ميسونا إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان wannan littafi yana da kyau kowane ɗalibin ilimi ya siye shi domin matsalolin zuciya ya tattauna su kwarai da kyau hawan wani malami yana wa littafin waka ya ce in shi ita an tanju mina shaitani falzam kitaba igasatan lahafani in kana son ka tsere daga makirce makircen shaidan to ka ɗauko littafin igasatan lahafan ka dinga karantawa fihi shifa'ul qalbi min min wa huwa tariqu ila ridar rahmani yace a cikin wannan littafi akwai warakar zuci daga ciwukan zuciya shine kuma ta farke zuwa ga samun yarda Allah lillahi darru banani nazimi ikdihi kam damma fihi min faridi jumani yace Allah ya bubbugar da ni'ima ga yan yatsun wanda ya tsara wannan littafi yace da yawa ya tattaro lu'ulu'i wanda yake mai tsada hikamun hiya durrul musaffa law tara aynun wa yasma'u man lahu yace hikimomi ne sune ta tatacce da ido za ta gani ko kuma mai kunne ya saurara da ya amfana da wannan littafi na igafatul lahafan wani kuma yana cewa ya manya kafu makayi da shaitani wa yarumu subula khulasatil imani shammir ziyulaka kai tara sunan alhuda fi tsayi zindi igasatul lahafani ya ce ya kai wanda yake jin tsoron makircin shaidan kuma yake neman tafarkin kuɓuta don ya samu tataccen imani zage dan tsanka don ka ga tafarkin shirya a cikin tattaran kyastun nan na igasatul lahafani ta wannan littafi ibnu qayyim yace zuciya kashi uku ce akwai matacciyar zuciya akwai lafiyayyar zuciya akwai mara lafiyan zuciya in an ce mara lafiyan zuciya ba ana nufin likita zai je ga buga zuciyarka ko ta lalace ko ta tsaya ka daina aiki a ɗauko ta wani asama ba kamar yadda aka tambayi Sheikh Usaimin mun ga ana wa mutum da shan zuciya a ɗauko zuciyar kafiri a dasa musulmi kuma ya tashi ci gaba da sallah a ɗau zuciyar musulmi a dasa kafiri kuma ya tashi ci gaba da shirka to ina ma'anar iza salahat صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله yake nufi kenan shin wannan naman ake nufi wanda yake kirjin mutum da bangaren hagu shi ake nufi to sai ce to ai Allah ta'ala alkarimu ne wala yuzlimu rabbuka ahada idan ka aikata imani dan an ciro naman zuciyar wani an manna ma sai ka tashi da imaninka kawai shi kuma kafiri tun da imanin ba aikinsa bane imanin ba a jikin naman yake ba balle ka ce an cire naman an cire ma imanin an dasa kafiri sai da mai imani in kuma an dasa ma ta kafiri kai kuma ka daina sallah a'a wannan naman ne ma'anar zuciyar shine imanin da Allah yake sakawa a cikin ta ba wai raba jininta da ayyukan da take a jiki ba ko tace jini ko kaza ko kaza a'a akwai wani aikin kuma na imani wanda likita mai dashen zuciya mai cire zuciya mai kula da zuciya da buga da zuciya da tsayawar zuciya bai da hanyar da zai gano imaninta ko kafircinta wannan kuma aiki ne na Allah subhanahu wata'ala shi yasa ce zuciya kashi uku ce akwai matacciya akwai rayayya akwai mara lafiya ai za ku ji Allah ta'ala yana cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zuciyarsa akwai ciwo sai Allah ya ƙara musu wannan ciwon ya ya warkar da su sai ya ƙara musu saboda ba sa neman warakar fala takhda'na bil qawli yatma allazi fi qalbihi maradun can maradu shahawat nan maradu shahawat can ko maradun nifaq can munafunci ciwon na munafunci ne nan kuma ciwon na sha'awa ne wato da bambanci tsakaninsu to da ya kasa zuciyoyin guda uku sai ya ce na farko alqalbus salimu akwai zuciya lafiyayya irin wannan wacce Allah wacce yace illa man atallaha bi qalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim to wannan qalbus salim ibnu qayyim yace huwa allazi salima min an yakuna li ghairillah zuciyar da tawanku ta tsarkaku ta tsaftatu ta yi fes ta yi as ta yi fari kal ta yi fari fat ta yi fari fes ba munafunci ba kafirci ba shirka ba kufurci ba mugunta ba cuta ba sharri ba annamimanci ba ganin ƙyashi ba mugun nufi babu hassada a cikinta fesaki irin zuciyar sahabin nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace dan aljanna zai shigo yanzu sai kaga wani sahabi ya shigo da takalmansa a makare gobe ma sai yace ku tsaya za ku ga dan aljanna ya shigo sai gashi ya dawo jibi ma annabi ya ce ku tsaya za ku ga ɗan aljanna ya shigo sai wannan sahabin da ya dawo sai wani sahabi ya ce to wannan wai me yake aikatawa har annabi ya yi masa bushara sau uku da aljanna ya danka masa satifiket ɗin gidan aljanna me yayi ne sai ce amma bari in bi shi gida in ga abin da yake yi in dai sallar farilla ce sau biyar a jam'i tare muke yi in fita jihadi ne tare muke yi in karatun qur'ani ne mu ma muna yi amma yaya aka ware shi daga cikin mu aka yi masa bushara da aljanna mu muna zaune da ya bi shi gida sai ya ce masa ya zo ne dan kwana ɗaya ko biyu a gidansa to shi kuma balarabe a ka'idarsa in ka zo zaka kwana a gidansa baya tambayar ka me ya kawo ka sai bayan kwana uku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace garan bako kwana uku ne ma'ana ka ciyar da mutum har kwana uku sannan daga nan ne zaka ce to wai me ka haka ne in ka ji abin da ya kawo shin yana buƙatar a ƙara masa kwanaki sai a ƙara masa in kuma an ji zaman nasa ya zo ne to sai a ci gaba da bashi kuma abincin gida da aka saba ba kowa tunda ya wuce kwana uku to shine sai ya kwana a gidansa da daddare sai ya tashi yana lalle kashi, ya ga wai wace irin sallah yake sai ya ga ma ba ma sallah ashe yake yi da yawa ba ya yi raka a biyu ko shafi'i da wutir ya kwanta sai a zuciyarsa ya ce kashi ma'ana ya ban mamaki ni na ɗauka kwana yake sallah amma ga annabi ya ce ma ɗan aljanna kuma na zo na ga sallan ma ba wani mai yawa ike yi ba to me ya jawo ya samu aljanna sai ya tashe shi ya ce bawan Allah abin da ya kawo ni gidanka leƙen arziki na zo ne in leƙa in ga me kake yi har annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi maka bushara da aljanna so uku sai ce abin da ka gani jiya ya ce abin da na gani jiyan na ga sallah kake yar kaɗan in dai har sallah ce ana fi ka yi da yawa sai ce wani aiki kai dai ka san kana yi keɓantacce wanda watakila kake fatan sakamakonsa ne aka danƙa maka satifiket ɗin aljanna kafin ka mutu ya ce to gaskiya na kasance ban taɓa jin haushin wani na kwana da jin haushinsa a zuciyata ba ban taɓa kwana da jin haushin wani a zuciyata ba ban taɓa nufin ƙeta ga wani ba ban taɓa nufin sharri ga wani ba ban taɓa nufin mugunta ga wani ba ban taɓa yi wa wani hassada don Allah ya ba shi wani abu ba ban taɓa cewa Allah ka yi wa kawa na kaza ba kai zuciyata in zan fita kasuwa ca nake ya Allah wanda zai cuce ni kafin ya cuce ni ina shelanta maka na yafe masa na baya ya yafe musu na gaban ma kafin su cuce shin ya tara afuwa din ya tattara afuwa din ya cika asusunsa da afuwa yana jiran masu cutarsa iyafe musu idan ka buge shi kafin ka ce masa sanna yi haƙuri sai ce tun a gida in ka ce me kenan ya ce ai tun a gida na yafe ma ba yanzu zan yafe ma ba dan in sai yanzu zan yafe ma sai da na ji wani abu kenan sannan na yafe an ce wata rana za a fita jihadi sai ya ce Allah ana ta ba da gudunmawa ni ba ni da abin da zan ba da gudunmawa da haka Allah ina shelanta ma duk wanda ya cuce ni Allah na ba shi wannan cutar da ya masa a matsayin ne masa afuwa a matsayin sadakar da na ba shi tun daga haihuwa ta zuwa yau wanda duk ya cuce ni akwai wani haƙƙi nawa da za ka karɓar min a gurinsa to Allah na mayar da wannan haƙƙin nawa ya zama sadaka a gare shi ka yafe masa na yafe masa wa zai gwada wannan shi ma sai wannan sahabin sai wannan sahabin ya girgiza kai ya ce lalle wannan halin naka mutum zai iya haddace qur'ani izu sittin amma ya zo bai iya wannan halin ba zai iya kwana yana sallah ya wuni yana azumi kuma ya tashi zuciyarsa tana cike da mugun nufi da hassada da keta da sharri ga dan uwansa musulmi yace to lalle da wannan ka samu certificate ba da wancan yawan sallah din ba da wannan halin ka samu certificate din aljanna kun ga ashe certificate din aljanna hanyoyin samun sa suna da yawa ga wani ta inda ya samu to shi yasa ibnu qam yace shine wanda an yakuna huwa allazi salima min an yakuna li ghairi llahi fi shirkun babu shirka a cikin sa bi wajhin ma ta kowace fuska bal qad khalasat ubudiyyatuhu lillahi ta'ala ibadarsa ta tsarkaka ga Allah shi kadai iradatan nufinsa ga Allah ne wa muhabbatan ƙaunarsa ga Allah ne wa tawakkulan ya dogara ga Allah wa inabatan ya koma ga Allah wa ikhbatan ya ƙanƙan da kai ga Allah wa khashiyatan yana tsoron Allah wa raja'an yana fatan rahama Allah wa khalasa amaluhu lillah aikinsa ya kubuta duka ga Allah fa in ahabba ahabba fillah in kaga yana so to dan Allah yake so wa in abghada abghada lillah in ya ce yana kin ka to dan Allah ne Allah ka taba wa in a a lillah in ka ga ya baka ya baka ne dan Allah wa in mana'a mana'a lillah in ya hana ka ya hana ka ne saboda Allah wala ya kafihi Ya ce duk wannan bai ishe shi ba hatta yaslama min al-inqiyadi wa tahkimi li kulli ma ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam har sai ya zama ya kubuta daga rashin kai ƙara ga duk wani abu da ya taso masa face zuwa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yace ayi yayi abin da yace a bari ya bari to wannan shine alqalbu salimu da haka kowa sai ya shafa zuciyarsa ya ji salimu ce sannan na biyu alqalbul mayyitu matacciyar zuciya zaka ji ana cewa wane yana da matacciyar zuciya alqalbul mayyit huwa alqalbul mayyit allazi la hayata bihi babu rayuwa tare da shi fa huwa la ya'rifu rabbahu bai san Allah ba wala ya abuduhu bi amrihi baya wa Allah da cewarsa wala yuhibbuhu wa yardahu baya kuma san Allah baya kuma yardar da Allah baya neman yarda Allah bal huwa waqifun ma'a shahawatihi shi sha'awarsa kawai me zuciyarsa take so wa iradatihi mai manufarsa take so walau kana fihi suqtu rabbih ko da akwai fusa ta Allah ko fushin Allah a ciki wa ghadabihi akwai kuma wato fushin Allah wa huwa la fa huwa la yubali shi baya damuwa in dai bukatarsa ta biya ko da akwai fushin Allah idza faza bi shahawatihi in ya rabauta da samun sha'awarsa wa hazzihi da rabansa aradiya rabbuhu am sakhita shin Allah yayi fushi ko Allah ya yarda shi babu ruwansa in dai bukatarsa ta biya wa huwa muta'abbidun li ghairillah wani Allah yake bautawa hubban wajen ƙaunarsa wa khawfan da tsoronsa wa raja'an da fatansa wa ridan da yardarsa wa suktan da fushinsa wa ta'aziman da girmamawarsa wa zullan da kaskan da kansa in ahabba ahabba li hawahu in yana so to yana so ne don son zuciyarsa wa in abghada in kaga yana fushi da kai yana bata rai abghada li hawahu son zuciyarsa ka taɓa ba Allah ba wa in a aba a atsali hawahu in kaga ya baka to san zuciyarsa ne yace ya baka amma ba wai Allah ya duba ba da zai baka wa in mana'a mana'a li hawahu in ya hana ka san zuciyarsa ne ha zuwa inda ibnu qayyim yake cewa aduwwul liman adad wa silmun li ahliha wa man qarraba layla ahabba wa qarraba wato yana son wata mata ce yace ni masoyin masoyinta ne maƙiyin maƙiyinta ne wanda take so ina son wanda take ki ina kin sa in ta ce eh eh in ta ce a a a a in ta yadda da kai na yadda da kai in ta fushi da kai sai in fushi da kai in ta ce a baka in baka in ta ce a hana ka in hana ka ni kawai abdun ne li hawaha ni bawan abin da take so ne kaga wannan ya gama yawo to shine aduwwul liman adat wa silmun li ahliha wa man qarraba layla ahabba wa qarraba na uku alƙalbul marid zuciya mai ciwo mara lafiya qalbun lahu hayatun wa bihi illatun zuciyar da wani ɓangaren a raye take wani ɓangaren a mace take falahu ta mudduhu, yana da ɓangarori guda biyu da suke da ɗassa. hazihi marratan wa hazihi ukhra wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma sai abin da ya furin jayi ga ciwo ga waraka a zuciyar ya haɗa abubuwa biyu fa fihi min mahabbatillah wal imani bihi wal ikhlas lahu akwai kauna Allah tare da shi da imani da Allah da kuma ikhlasi ga Allah wa tawakkul alaihi ma huwa maddatu hayatihi wannan shine yake ƙara masa rayuwa bai mutu gaba ɗaya ba wa fihi min mahabbati shahawat kuma ga sha'awarsa wa isariha ga fifita abin da ransa ke so wal hirsu ala tahsiliha da kwaɗayin sai ya samu buƙatarsa wal hasadi gashi da ɗan nau'in hasada baya jin daɗi ya ga wani ya ɗaukaka wal kibr gashi da girman kai wal ujub gashi da takama da fankama da nuna isa wa hubbul ulu da san ɗaukaka da fankama a ban ƙasa wal fasadi fil ardi da ɓarna a ban ƙasa ai su ne abin da malam mai ahlari Allah ji kansa yake gaya maka wa ya harimu alaihi alkadhibu wal gibatu wan namimatu was sukhru wal ujubu war riya'u was sum'atu wal hasadu wal bughdu war ru'yatu فضل على الغير والحمز واللمز والأبس والزنا والنظر إلى الأجنبية وتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير ابن نفس وأكل بالشفاعة أو بالدين waɗannan ɗabi'o'in da malam mai ahlari Allah ya ji kansa ya lissafo shafin nan na farko da duk al'umma musulmi sun bi shawarwarin nan da waɗannan ƙa'idojin da waɗannan mugayen halayen guda ashirin da ‘yan kai da malami ahalari ya ce ai ƙoƙari a rabu da su da an zauna lafiya in ka duba duk abin da ya kashe mu kenan الجيبة والنميمة wa والأجب والرياء والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير بغير bi النفس والأكل akalu bi din. duk su suka tattare al'umman musulmi suka mai da su baya shafi guda ne amma ya faɗi duk matsalolin da suke damun mu a ciki to Allah ya ji kansa ya masa rahama shi yasa ya ce to wannan shine ma'anan wato Al-Qalbu salim Al-Qalbu salim hayyun muhditun layyinun wa'in zuciya ce rayayya mai miƙa wuya ga Allah mai taushi mai kiyaye wa'azi alqalbul mayyit ya ba'isun mayyit zuciya ce wacce take wato yabis ta bushe matacciya alqalbul marid fa imma ila salama adna wa imma ila al-atfi adna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yadda ake zuciya ta mutu da yadda ake ta tarayu yace tu'radul fitanu ana bujiro da fitintunu alal qulubi akan zuciya ka ardil hasiri kamar yadda ake saƙa tabarma udan udan sanda sanda ba ka ake saƙa tabarma ko mafici ko fefe ba a haɗa wannan sanda da wannan a haɗa wannan da wannan in ka kwanta a jiki sai ka gaye maka shati ko in ka kwanta akan tabarmar kaba ko tabarmar leda babu abin nan akai babu shimfiɗa akai in ka kwanta a kanta in ka tashi da safe ko in ka wuni ko in ka daɗe ba sai ka ga abin ya maka shati ba kama kai ma an saka tabar ma a jikinka to shine ma'anan alhasir udan udan fa ayu qalbin ushribaha duk zuciyar da aka shayar da ita wannan abin nukitat fihi nuktatun sauda sai ai mata ɗigo ɗigo baki sai a dinga ɗis kana shiga fitina ana ƙara maka ɗis dis dis dis ha a gama ɗige zuciyar gaba ɗaya ta zawo baki kirin baki wilik baki sidik wa ayu qalbin unkiraha duk zuciyar da ta yi inkarin wannan nukitat fihi nuktatan bayda ita kuma sai a yi mata ɗigo fari sai a dinga dis ana ɗiga fari ana ɗiga fari hatta ta udal qulubu ala qalbaini haka ga zuciya ta dawo biyu ce kawai qalbun aswad mirbaddan zuciya baki kirin baki wilik kalkuzu mujakkiyan kamar kifaffan kofi in kana son ruwa shiga cikin kofi ina ina bakinsa zai kalla to duk ranar da aka ce kofi bakinsa na kallon ƙasa aka ce ka cika shi da ruwa ya za ka yi an haɗa ka da aikin da har abada ba za ka gama ba har abada kofi idan kansa na kallon ƙasa ba zai cika ba to idan Allah ya kifa zuciyar mutum tana kallon ƙasa duk wa'azin da ake tsiyayewa yake yana zubewa ba zai shiga ba la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran bai san abin kirki ba kuma bai san mummuna ba illa ma ushriba min hawahu sai abin da aka shayar da shi na son zuciyarsa wa qalbun abyad da kuma zuciya faraqal mislu safa ita kuma kamar fangalalan dutse take kamar kankaran dutse la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu wannan fitina ba za ta cuce shi ba mutukar sama na nan ƙasa na nan wannan hadisi muslim ya rawaito shi ko kuma a cikin abin nan huzaifa yana cewa alqulubu arba'atu zuciya hudu ce qalbun ajrat akwai wankakkiyar zuciya tsiraitacciyar zuciya ga barin shirka fihi sirajun yuzhir a cikinsa akwai fitila mai haske fazalika qalbul mu'min wannan ita ce zuciyar mumini wa qalbun aghlab da kuma zuciyar da aka sa mukulli aka bame ta fa zalika qalbul kafir wannan ita ce zuciyar kafiri wa qalbun mankus da zuciyar da aka kife ta tana kallon ƙasa fa zalika qalbul kafir wa qalbun tamudduhu maddatani da kuma wata zuciyar da yau akwai kirki gobe akwai sharri a ciki maddatun ta'abinan khairi wa maddatu sharri su ne wato kashe-kashen zuciya da haka mai sanya gyara zuciyarsa ya nemi waɗancan tafai guda biyu igasatul lahafan min masayid shaitan da kuma talbisu iblis na ibnu jauzi wacce kuma na ibnu qayyim al-jawziya Allah ya musu rahama gaba ɗayan su idh jaa rabbahu qalbin salim lokacin da ya zo wa Allah mahaliccinsa da kubutacciyar zuciya iz qala li abihi lokacin da yake cewa babansa wa qaumihi da kuma mutanansa ma za ta abuduna wai me kuke bautawa ne ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun me waɗannan gumakan da kuka dage kuke bauta musu a ifkan yanzu ƙarya alihatan abin bauta dunallahi wani Allah turiduna kuke nufi ai turiduna alihatan ifkan dunallah ifkan ya zama maf'ulun lahu sannan kuma alihatan ya zama maf'ulun bihi wai turiduna alihatan kuna neman wani abin bauta lahi ba Allah ba ifkan ka gani kasancewarsa ifkan wato ƙarya kuna nufin bauta wa ƙarya atabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a fa nazara qala fama zannukum fama zannukum bi rabbil alamin me zatanku bi rabbil alamin ga mahalicin talikai kun koma gare shi in kuka bauta waninsa me kuke zatan zai muku rana alkiyama to sai aka ce suka ce ya fito dai a tafi haka bauta gumaka fa nazara nazaratan fil nujumi sai ya duba duba na tsanaki fil nujuma a cikin taurari tunda an ce suna itikadi sun yarda da ilimin taurari to shi ma sai musu duba irin wannan ya nuna kamar shi ma da ya ga alaman bai da lafiya tunda haka masu ilimin taurari sai a zana a bige a zana a bige a zana a bige a biyu a ɗaya a biyu a ɗaya a biyu a ɗaya a share a manne a share sai a ce maka za ka dace shi ko bai dace ba kuma kai ma ɗin baka dace ba duk wanda ya je gurinsa mun yi bayani a baya sai ya yi sallan kwana arba'in ba a karɓa ba in bai yarda ba kenan in kuma ya yadda cewa wannan abun yana da tasiri cikin samunsa ko rashinsa ko halakarsa ko samunsa ko waye to shi shikenan kuma ya fita daga addini gaba ɗaya shi yasa aka ce nan ya yi la'akari ne da halin da suke ciki faƙala sai ce in ni saƙimun lalle ni mai rashin lafiya ne ta ce annabi ibrahim ya faɗa abubuwa guda uku wannan ɗaya daga ciki ne lokacin da ya shiga misira da matarsa kyakkyawa ce matarsa Sara uwar gidan shi kuma sarkin garin in ka zo da mata kwacewa yake shi dokarsa ke ne ya kwace ma mata amma kace kace yakka ce ko kanwaka ko yar uwarka sai ya ban ma abaka to da za su shiga garin sai wani ya gaya annabi Ibrahim sarkin garin nan fa in ya ganka da mata kwacewa yake sai in yar uwarka ce sai annabi Ibrahim ya zo ya sami Sara ya ce to in mun shiga garin nan sarkin nan ya tambaye ki ke wace ce tsakaninki da wannan bakon ki ce ni dan uwanki ne to anan an masa tawili cewa yana nufin yan uwa a musulunci ita domin ni da ke ce kadai musulmi a iya fadin garin nan gaba daya to da kan kika ce yan uwa ta ce kina nufin yan uwa ta a musulunci to yayi haka ne dan ya kubutar da matarsa kissa tana da tsawo yana na a cikin sahihu muslim na biyu lokacin da ya kakkarya gumakan tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا bi hatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum kun ga shi ya kakkarya gumakan ko shi ya sassara su gunduwa gunduwa sai ya babban ya rataya masa gatarin da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina tunda ya ce fa nazara nazaratan fin nujum fa qala inni saqim bawantar da su ya in yace babban ne ai za su ce za su faɗa da kansu babban baya iya magana kaga sun kama kansu da kansu to da ya kakkaja sai rataya babban ya tafiyarsa suna dawowa sai suka ga gumakansu a kakkare saura ɗaya man alaha za bi alihatina waye yazo yau gumakan mu haka kaga tun daga nan sun kare domin tun da kace waye yi wa Allah ka haka shi Allah naka ba iya kare kansa a rabbun yabulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi sa'alibu wani ne yana bauta gunki sai zo tarar da dila akai yana mafitsari akai ce hmm? Allah da kansa ya bari ake jika shi da fitsari ce a to lalle wanda duk ya yadda kuwa ya wuta a Allah da ake ma fitsari a ka to tir da wanda ya bari aka masa fitsari a ka eh, a rabbun yabulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi sa'alib ce tir ya tabe wanda ya bari wato ken yanyawa ta haute ma fitsari aka. ka to kun ga wannan shine ma'anar wato wannan to sai annabi ibrahim ya ce fa'alahu kabiruhum haza wannan babban ne fas'aluhum su karyayin wani ba kafa wani ba hannu wani ba kai ku tambaye su in kanu yan ikuna in suna magana za su gaya muku wanda ya kakarya su kaga ya gama da su kuma ku kula duk da kafirai ne amma suna da tunani suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi a garin nan shi yake yawan ambatan gumakan nan namu sunansa Ibrahim ba ce a je a kamo shi a kashe shi ba sai aka ce fa'atu bihi ala a ayunin nas ku zo da shi akan idan mutane la'allahum yashhaduna ko sa zama shaida akan me zai faru da aka zo da annabi Ibrahim sai aka ce a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim kai ne ka aikata haka ga gumakanmu ya Ibrahim ana jiran amsarsa kuma annabi ne shi ya zai yi kai kai ya mana gaskiya sai ce fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiquna to anan malamai suka ce to a zahirin magana ayat Ibrahim ne ka karya amma ya ce wannan ne ka karya to me yasa wasu malamai suka ce wannan shi ake kira tauriya ya musu Tauriya ya musu ai yana wato fasaluhum in kanu yantiquna fa alahu kabiruhum haza. ku tambaye su idan suna magana to wannan babban nasu ne ya aikata mafhumul mukhalafa in ba sa magana fa ba shi ya aikata ba kuma ba sa maganar kaga aka ce bugar da su din da yake nan wasu ka ce a'a yayi wannan ne dan ya kare addininsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kal abubuwa uku ba a kirga su ƙarya duk da a zahirin su ba daidai bane amma ba a kirga su ƙarya mutumin da ya faɗi maganar da zai sulhu tsakanin miji da mata suna rigima aka yi faɗa da miji da mata ta kwashe kayanta ta yaji kana son kai musu sulhu sai ka zo ta ce ai yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza ka je shi ma ta ce yayi min kaza yayi min kaza to in ka zo gurin sa ka ce ai ta ce ka mata kaza ka mata kaza ka ka bata abu sai ka ce ai da naje ma na ga duk hankalinta ya kwanta kuma duk dai ta haƙura ma ba kuma hakuran ta yi ba shi ma ka same shi ai na ga abin da ya da sauki ai abubuwan kai shi ashe ma rashin fahimta ne ai baka ji da ta dinga yaban ka ba ai abin da sauki ai ai duk babu a fahimta ba nan ko watakila a shari'a ma ta dinga nan na goma sa amma sai ka sassauta wutar dan kai musu sulhu ko aboki da aboki ko ɗa da uba za ka yi musu sulhu ba laifi dan ka ƙara wata magana mai daɗi da za ta jawo ai sulhu ɗin wannan ba ƙarya ba ce ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ummu salama na biyu mutumin da ka gamu da kafirai suka tambaye ka suka ce rinjinan musulmi da ƙarfinsu zai kai nawa kai kuma ka san musulmin yan kaɗan ne ka faɗi yadda za ka ƙasƙanta su dan a ka karya su suka ce wai wai wai wai wai da ai sai kun gansu kawai ai abin ba a cewa komai ai sai abin sai wanda ya gani duka kakkara ka dan kakkara firgitar da su da tsoratar da su to wannan shi ma ba laifi dan ka kwarzanta wannan na uku wanda suke zama da matarsa sai kaga ana yawan tashin hankali to ba laifi yan wasu maganganu haka duk koda ba gaskiya bane ka gaya mata dan ta ji daɗi abawanci kina ga a kasuwa ba ke nake ta tunani kuma ƙarya kake ba ita kake tunani ba ba da na samu zaman lafiya a gani tun da na fita wato biki sani ba tunanin ki nake tai wallahi ina ta tunanin da gida dan ko ƙarya kake yi to amma dai yan maganganu ne masu daɗi wanda su ma suna ma ka ji daɗi kai ma kai musu irin wannan a ji daɗi tare ya wanda in ban ganki ba kaza kaza ko nan ko ƙarya kake yi a gani to irin wannan dan a shilhu maganganun da zaka gaya mata babu laifi waɗanda suke za su ƙara danƙon soyayya to an ce a irin wannan babun ne annabi ibrahim ya faɗi waɗannan abubuwan guda uku wanda shine kauli raji fa qala inni saqim ko inni saqimun inni sa'asqamu zan yi rashin lafiya yana nufin a gaba kamar innaka mayyitu ai ba dole ka mutu yanzu ba ma'ana duk mai rai kuma yana da rashin lafiya wannan shi ma an yi wannan fassara din fatawa fatawa anhu sai suka ba da baya ga barinsa mudbirina suna masu tafiya wato sun tafi wajen bautar gumakansu faraga sai ya karkata da sauri a fake ila alihatihim izuwa ga gumakansu faƙala sai ce ma gumakan ala ta'kulun abincin da aka aje a gaban ku ba za ku ci bane sai kwada wannan mari ci mana sai je samu wani babban gunke daddage daddage zauka man mari ya lakace mu hanci ci ci ci mana da abinci na ajiye ma an tafi a dawo wai kai ne Allah eh kwada man ma ji ci malakum la tamtiqun me yasa ba za ku yi magana ba faraga alaihim darban sai sake karkata da sauri ya kai musu bugu biliyami ne da hannun dama ya dinga share su da mari Pap ya make wannan ya make wannan har ya kakkarya su gaba daya fa aqbalu ilaihi sai suka fuskanto zuwa ga annabi Ibrahim yazifuna suna gaggawa sun dawo daga can gurin da suke bautarsa a wajen gari sun dawo gari ƙala Kola a ta'budu na matan hitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun قالوا ابنوا yanan بنيانا فألقوه في فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الله سبحانه وتعالى يتي bayan sun dawo da Allah ta'ala ya ce fa'aqbalu ilaihi yazifun wato wani ne an ce ya kai musu labari ya ce annabi Ibrahim ya kakkarya musu gumaka da haka suka faskanto zuwa gare shi yazifuna ayusri'una suna sauri suna gaggawa ƙala. yana gamuwa da sai ce a ta'buduna matan tanhitun yanzu ku a dinga bauta bautawa abinda kuke sassaƙawa da hannunku minan nahat abinda kake kankarewa ko kake kwakulewa ko kake sassaƙawa. ka yi shi a kan butun butumi su yi tsana suna bauta mata wallahu khalaqakum Allah shine ya halicce ku wa ma ta'maluna da abinda kuke aikatawa ma dinnan dauke ta bi ma'ana allazi mausula ce kenan wai wallazi ta'maluna da kuma abin da kuke ko kuma an ɗauke ta a matsayin ma nan ta zamo sifa ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da abin da kuke bautawa komai kankantarsa da abin da kuke aikatawa na ayyukan ku. Allah shi ya halicce ku ya halicci ku. ma'ana abin da kuke aikatawa ma halitta Allah ne ba aikin Allah bane shine bambanci tsakanin maf'ulihi fi'ilihi da maf'ulihi abinda Allah ya aikata da kansa da kuma abin da ya halitta bawansa ya aikata Shi na aqidan ahlus sunna Allah shi halicci mutane shi ya halicci aikin da suke aikatawa halitta aikin yayi amma aikata aikin kuma aikin su ne shine ma'anan wa mata amalu qalu bunu lahu bunyanan suka ce ku gina masa gida gini fa alquhu ku jefa shi fil jahima a cikin wuta shine suka ce wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim suka ce ku ƙona shi ku taimaki gumakanku in ku masu aikatawa ne shine aka yi kayan itace aka yi ɗakin wuta aka hura wuta aka yi majaujawa aka cilla annabi ibrahim kafin ya kai wuta sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ya ce ya kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta yi sanyi sanyin da aminci akan annabi ibrahim shine Allah ta'ala ce fa'alquhu suka ce ku jefa shi fil jahima a cikin wuta fa'aradu bihi kaidan sun yi nufin kaidi ga annabi ibrahim faja'alnahumul asfalina Allah ce sai muka sanya su sune mafi kaskanci muka tseratar da annabi ibrahim wa qala bayan Allah ya tseratar da shi sai ya ce inni zahibun ila rabbi ni mai tafiya ne zuwa ga Allah zan bar wannan ƙasa na hijira shine yayi hijira ya koma Syria daga nan ya koma Palestine daga nan ya koma Misra daga Misra ya dawo Hijaz wato Makka inda ya ajiye matarsa Hajara wacce ya samo ta a Masar da ita da ɗanta Ismail wanda a gaba za mu ji yadda aka yi da yadda aka zo har zuwa yanka shi wa qala yace inni zahibun ni mai tafiya ne ila rabbi zuwa ga Allah mahalicci na saya hadini ina fata ina kaunan zai shiryar da ni rabbi habli min salihin ya addu'a yace ya Allah ka bani daga cikin na kwarai ka bani da na kwarai ya girma ba shi da da shine ya roki Allah ya bashi da na kwarai fa basharnahu Allah ya ce sai muka yi masa bushara bi gulamin da wani yaro halim mai juriya mai hakuri? to a gaba za mu ji meye juriyarsa me haƙurinsa wajen yanka shi a nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka yi magana azaba Allah ya tsare mu ya kiyaye mu ah, sanarwa ta farko shine yan uwa na sahun gaba bangaren kudu sahun gaban wannan masallaci masu sauraron tafsiri bangaren kudu eh. sun kawo musu ta naira dubu hudu da dari uku da tamanin cewa malai musu addu'a Allah ya musu albarka kuma Allah ya buɗa musu sai sai shawara ta gaba masu tafin masu ɗaukan wannan karatu da handset saboda kusan obstruction ko disturbance da ake samu dangane da wayoyin da ke wannan guri ana ba su shawara su cire sim card din su ajiye handset din a gurin ko kuma su sayi wani wato sabon sim din wanda ba wanda ya san su da shi sai su saka su zo su ajiye anan suna tafin din abin da ake karantarwa nan saboda gaskiya ana sami yan matsaloli nan da can sannan kuma akwai keys guda biyu da aka jeho mana yanzu nan ko na mashin ne ko na mota idan mai su yana kusa ya zo ya bayani sai a bashi akwai kuma wani id card na federal polytechnic na damaturu kusan ma watakila expire don na ga tun 2005 ne da haka free nde mai shi yana na shi ma ya zo ya bayani a bashi kayansa sannan saboda wata 'yar matsala da muka samu musamman je dangane da karatu na cikin unguwanni a cikin gari wato waɗanda suka san sun turo takardunsu daga unguwanni kuma an ba da approval cewa za a je a gabatar da lectures a wannan unguwannin to sai su saurara dan watakila ko da program bai shiga hannunsu ba kada mu sake samun failure irin na jiya wanda ya ji ijiyar yadda wanda bai ji ba ranar sha uku ga watan ramadan wato alhamis kenan za a je kumbiya kumbiya layin shehun brema insha Allah tabaraka wa ta'ala lokaci shine karfe hudu da rabi ranar sha hudu ga watan ramadan ran juma'a kenan akwai lecture a GSSS Gombe shi ma karfe hudu da rabi na yamma din ne ranar sha bakwai ga wata na ramadan litinin kenan za a je masjid riyad wato wanda aka samu matsala jiya kenan masallacin riyad gabar da kasuwar tare sai da yake dai ban san taren na nawa ba an ce akwai tare na daya na biyu har na uku amma dai an ce gabar da kasuwan tare shi ma dai lokacin hudu da rabi sai kuma ranar sha takwas ga wata wato ranar talata kenan za a je kunduwai laru ma'ana masallacin da ke yamma da dab da kunduwai laru a to masallacin su alhaji gida ɗuma bani wannan masallaci za a yi shi ranar talata sha takwas ga wata shi ma gaza hudu da rabi sai ranar ashirin daidai ga watan ramadan wato alamis kenan za a je hall na murshid ablet aminu bindiga da ke can tsallake rail na arawa shi ma dai karfe hudu da rabi sai kuma wuri na ƙarshe a karatuttukan unguwanni na ranar ashirin da biyar ga watan ramadan shi ma dai talata ne a masallacin bin khattab gabar da gidan michael jackson ai jackson 5 sorry <laughs> gabar da gidan jackson 5 nan za a je a yi wannan lecture insha Allah ta'ala saboda mutane ke wannan guraren su yi take note akan abin da muka faɗa dan su ma'ana idan za a zo masallacin ku jibi to ya kamata tun yau da gobe ku yi ta mobilizing ana ta sanar da jama'a a unguwannin a wannan guraren cewa insha Allah rana kaza za a zo mana a wa'azi a wannan gurin dan mutane su zama fadake kuma su zama da kan al'amari Allah ya tabbatar cewa sun karba yawa kuma su zo a tabbatar cewa sun karba Allah ya samu dace a kuma shi kyakkyawan shiri alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambayoyi wannan tambaya yana cewa malam ba shi da lafiya ne ya sha azumi guda uku gobe zai ci gaba to ya zai yi wajen niya. idan mutum wata larura ta sa ya dakatar da azumi niyya kawai da zai a zuciyarsa na ci gaba da azuminsa na ramadan ne zai niyyata a zuciyarsa tsakaninsa da Allah ya ci gaba da azuminsa na ramadan shikenan wa inna malikul limri'in manawa malam mai wannan tambaya tana cewa mijinta ne yake gaya mata kamar da wasa cewa shi ba zai sake haihuwa da ita ba tun da sun haifi 'ya'ya shida to da ta ɗauki maganan da wasa ne amma sai ta ga matakan da yake ɗauka yanzu yana cutar da ita daga ciki baya shiga ta sai kamar karfe uku duk na dare da asuba ta yi kuma ya fita kuma ya koma gun yar uwarta kenan sa nan yake yini nan yake hira nan yake cin abincinsa baya lura da yau girkinta ne ko ba nata ba kuma baya damuwa da 'ya'yanta in ta bukaci su je anguwa sai ce za ta je ta je ba za ta je ba ta bari amma da yar uwar ta ce za ta anguwa sai kaga jiki na rawa sun fita ta ce kuma yana zuwa wajen karatunka don Allah ka yi masa na nasiha to idan abin da kika faɗa gaskiya ne domin naki na ji ban ji nasa ba kuma ka'ida ta hukunci baka hukunci da labarin bangare guda ba zan ce abin da kika faɗa daidai ba ne in daidai ɗin ne abin da kika faɗa zan ɗauke shi fuska biyu in daidai ne abin da kika faɗa to ya kamata ya ji tsoron Allah ya san cewa mutumin da yake da auren mace fiye da ɗaya abin da ake nema daga gare shi shine adalci kuma tun farko ma kafin ya auren sai da Allah ta'ala ya sharɗanta masa adalci din sannan ne yace ya ƙara in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan in ka kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba in kun yi biyu ko uku ko hudu to ka zauna da kwaya ɗaya amma in kana da mace fiye da ɗaya wajibi ne ka yi mata adalci sannan ki yi ƙoƙari ke kuma ta ɓangaren ki gano Tunda kun yi shekaru har kun haifi ‘ya'ya shida yaushe wannan abin ya fara ko meye dalilin faruwarsa watakila akwai wata matsala daga bangaren ki wacce ta haifar da wannan ko rashin fahimtar juna ki yi ƙoƙari ku zauna da shi ki ji meye dalili in magana haihuwa ce kamar da kika faɗa cewa ‘ya'ya shida sun ishe shi daga bangaren ki baya son ƙari ke kuma kina so ki ta haihuwa to wannan abu sai ku zauna ku yi shawara tsakaninku ku tattauna ku ga me yafi maslaha me dalilin da baya son ƙarin tsoron talauci ne ko ku cikin talaucin ya fada wanda wannan dalilan biyu ba sa sawa ai wannan ko lafiyar ki ce ko kuma wasu abubuwa ne da za a iya gamsuwa da su dalili ne na shari'a a iya gamsuwa da shi ku tafi a haka ko ku ba dalili ne na shari'a ba duk waɗannan abubuwa ke ma ki yi la'akari da shi saboda haka muna kira gare ku ku biyun duka ku ji tsoron Allah in ke wani abu kike wanda ya haifar da wannan abin ki kokari ki gyara in ko ba abin da kike haka kawai ya daukar rantsana ya ɗora miki to ji tsoron Allah ya san zai gamu da Allah kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake da mata guda biyu ya karkata zuwa ga ɗaya ke cutar da ɗaya zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikinsa ɗaya ya ruɓe rabi za a raba jikinsa ido ɗaya zai riɓe kenan gefen hanci ɗaya rufe bakin baki ɗaya ruɓe haka hannu ɗaya ruɓe kafa ɗaya ta ruɓe ɓangaren ciki ɗaya haka za a raba shi biyu ɗaya ya ruɓe yana zubar da mugunya ɗaya kuma yana da kyau to duk wanda ka gani a filin alkiyama in kai ka sha kaga ɓangaren jikinsa ɗaya ya riɓe ɗaya kuma mai kyau to wannan alama ce ta cewa yana da mata biyu ko fiye da biyu yake cutar da ɗaya sadakacin da yana zuwa karatu sai ya duba ji in laifinsa ne ya gyara in kuma laifinki ne ya kaifar da haka ke ma sai ki kokari ki gyara don ba a sauraren hukunci daga bangare ɗaya a yanke hukunci malam ne wannan tambaya na'am na wannan tambaya tana cewa malam ni ne ita ne ta sha azumin bara to kuma gashi har azumin bana ya zo bata samu ta biya ba to shine ta ce yanzu malam menene a kanta ta zo suna cewa ta ciyar to abinda ake bukata dai idan mace ta sha azumi lalle ce kokarin rama shi kafin wani ramadanin ya kewayo in kuwa ta bar shi ba ta rama ba sai a duba dalilin barin idan dalilin na larura ne har yanzu larura ce wacce ta ana kin azumin ta ci gaba har tsawon wata goma sha ɗayan bata baki dama kin rama ba to wannan kuma baki da laifi in ko sakaci ne akwai lokutan ramawa ɗin. kin samu lafiya kin samu yi kika ki to wasu malaman sun ce istighfari zaki ta yi bayan ramadana sai ki rama wancan da ake binki bashin wasu kuma suka ce a istighfari kaɗai ba zai isa ba tunda sakaci kike yi sai kin rama azumin duk ranar da za ki rana azumin kuma sai kin bawa talaka kwanan ɗaya na abinci wasu malaman duk wannan malaman sun yaka ne don su punishment ɗin mutum ya daina wasa da farillan da Allah ya ɗora masa saboda bayan sallah abin da zaki kawai ki istighfari sakacin da kika in sakaci ne ki kuma rama wannan adadin da ake binki kafin wani ramadan ɗin ya kewayo ara wannan tambaya tana cewa mijinta ne sake ta sati biyu bayan haihuwanta wai ba za ta yi idda ba idan aka saki mace bayan haihuwarta akwai wacce in tana shayarwa ba ta jini to wannan ta takan yi tsawo domin sai ta yaye kuma yaye kan kai wajen shekara biyu to ka shekara biyu ko kasa ko sama kaga wannan dole sai ta jira har ta gama shayarwar sannan jini na ɗaya ya zo na biyu ya zo na uku ya zo sannan za ta yi wato za ta kare iddata ko kuma a karbe dan in aka karbe dan aka ba wata ta shayar to in ta daina shayarwar to jinin yana iya zuwa in ba ta shayarwa sai ya zama ta yi iddata da jini uku in mai da jini ce amma abin da ya kamata in saki ɗaya ne ya kamata a yi kokari a shirya domin sakin mai jego da jariri a baya to ko dai bamu san dalili ba amma dai akwai rashin zurfafa wato tunani da kuma rashin hangen nesa da yawa saboda haka wanda ya haka ya hakuri, ya mai da matarsa su ci gaba da zama ya fi alheri wannan tambaya yana cewa malam don Allah ka mana bayani akan mutumin da yake wato karatun lauya na ji wasu malamai na cewa wai shaidan zurce ce to don Allah malam a yi mana bayani sosai domin jama'a da yawa na neman bayani akan wannan magana ni kai na da lauya ya fi ashirin ni kadai na da lauya ya fi ashirin ɗaliban da muka tura su karatun lo sun fi ashirin wasu sun gama wasu suna nan suna yi kuma duk tare da su muke aikin da'awa duk rigimar da su taso har ma wani kwamiti muka yi gatan mara gata wanda muke gabatar da wani program wanda akwai kuma lauyoyi da muke da su waɗanda suke zuwa irin talakan da za a kwacewa gona ko a cuce shi ko a kaza shi ba karatun bane illa me za ka yi da karatun idan mutum gaskiya ce yake da ita za a cuce shi sai ya zo ya neme ka ka tsaya masa ka je ka tsaya masa ka fito masa da haƙƙinsa ainan kayi lauyan ka ya zo mai amfani amma mutum ya kashe wani ya zo ya gaya ma ni ne na kashe shi amma na so zan biya ka kaza an je kotu ka fitar da ni sai ce to shi kenan shi wannan da ya mutu misali an zo kotu kenan a yana da wata cuta binciken da zai fara kenan in a kotu cuta a bani kati da irin magungunan da sha a sannan lokacin da ya kashe shi misali akwai kaza akwai kaza za a fara duba duba misali kamar a ce a ɗauki tsintsiya ne a daki kuda guda ɗaya ya mutu kaga tattaran tsintsiyan nan suna da yawa ya kamata a yi kaza a yi kaza irin waɗanda ya fara lankwasa ni da juye-juyen da zai bawa mai ƙarya kariya to wannan shi kansa ya san ba daidai ba wannan kuma lauyancinsa ya zamo lauya ni zuwa wuta tunda yana yana amfani da iliminsa yana yana kange yana kare makaryata hatta yanzu wannan kwamitin namu muna da lauyoyi wanda wata za ta musulunta sai iyayenta su zo su ce ai wai a dokar ƙasa ba dama mace ta canza addini ba ta kai sha takwas ba to sai mu kira lauyoyinmu a zo a buga a kotu su ce dole sai an ba su ita ta koma addinin su sai mu ɗauki lauyoyinmu a je a yi ta sakin karan tsaye da da abin nan da abin nan ha a kwato mana ita a dawo mana da ita a lankwasa a lankwasa a juya a saki karan tsaye a yi abin nan ta ƙasa ka gani to wannan kaga akwai wannan abin nan din saboda haka ya dangana ga yadda ka aiwatar da aikinka ba abubuwan da zaka karanta ne matsala ba yadda zaka aiwatar da aikin naka so idan ka zamo mai kare gaskiya ne mai taimako wani talaka ya zo ya gaya ma wani mai ƙarfi ya kwace ma gona a ce ka zama unsur a kaka zaliman au mazluman za ka iya zama lauyan da zai aiwatar da wannan hadisi ka taimaka dan uwanka in zai zalunci ko za a zalunce shi kaga wani mai kuɗi ya je bayan gari ya ƙwace ma wani gona kuma talaka ne bai da ƙarfi bai san duniya bai san yadda ake faɗa ba sai ka zo ka ce wa talakan ba ni ba ni duk bayaninka zan baka dama ka shigar da ƙara kuma zan zo in kare ka ka zo aka buga da wannan alhajin ka kare shi ka kwato gona wannan talakan ka mayar masa ka kaga aiki kai anan ko a musulunci kuma ka duba cikin tuhufa akwai aikin lauya yanzu wani yana da gaskiya amma yana da fushi in aka zo aka fara wayya akai abin ya juya aka fara jujjuya shi a kotu sai ya kulle ya ki magana sai kuma a kada shi saboda yana bukatan ya dau wakili da zai je wakilce shi a wajen shari'a saboda shari'a ana sa mata wakilci aiwatar da haddi ne ba a sa wakili kama ce uba ya yi sata ya ce ga ɗana na a yanke masa hannu a bakaci na to ba za a yi ba amma wajen tattauna shari'a in ba ka da magana ko kana da inkina ko kurma ne kai ko ba za a gane ba za ka iya wakilta wani ya je ya wakilce ka akwai littafi mai shafi dubu ɗaya da ɗari takwas wanda wani furofesa ɗan ƙasar tunushiya ya rubuta akan wato wannan sana'ar talauya yana nan da shi in ka shirya za ka karanta sai ka zo da flash ɗinka ina da shi a cikin kwamfuta ta sai samu a cikin flash sai ka je kai ta karatu ya kawo kashe-kashe akan ita wannan sana'a ta almuhama bainar shari'a wal kanun aka yi kira shi asa ana kiransa almuhami almuhami shine sunansa da larabci shine almuhamat bainar shari'a wal kanun sunan littafin kenan to ka ga yadda aikin yake kashe kashensa da duk waɗannan su lauyoyin waɗanda muka tura su je su yi da nufin za su taimaki da'awa da musulunci sai da muka musu wannan littafin muke karantar da su shi su san ka'idojin ga ta bangaren da za su taimaki kansu da al'umma ga kuma ta bangaren da yake da hatsari bai da amfani to sai addu'o'i a dan uwa sun aiko da addu'o'i akan abubuwa da dama wannan wannan uwa ne ce to malam ko da yake mafi yawancin mutane idan suna cikin wadata ba sa bayyanawa amma idan suka shiga cikin matsala kowa sai ya sani to ni malam shekara biyu da suka wuce ana bi na bashin miliyoyin kuɗi nakan turo takardar neman taimakon addu'a a wurin wannan tafsir a halin yanzu dai na biya dukkan bashin da ake bina kuma na mallaki jari mai yawan gaske har ma na kai ga fitar da zakka na roƙon Allah addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan jari nawa to kun ga da daɗi kenan ko cewa addu'an da ake Allah ya amsa har ya yaye masa abin da yake damunsa to muna jin daɗi mu ma in muka tama addu'a Allah ya yaye maka ka sanan mana mu ƙara jin daɗi ba wai ca za mu kawo ba a'a daɗi za mu ji mu ƙara cewa a sha addu'o'in da muke yi Allah yana amsa yana yana amsa sana akwai waɗanda ba su da lafiya iri-iri muna fatan Allah iyaye musu akwai masu neman aiki da masu neman haihuwa da masu neman haddan Qur'ani da 'yan kasuwa da masu sana'o'i daban-daban akwai masu neman 'ya'ya akwai masu neman muhalli yarwatacce akwai a wanda yake roƙon Allah shi ma ya biya masa bashi da ake bin sa ko ya hore masa ya biya da waɗanda za su je jaraba da masu intaju da sauran bukatu na alkhairi duka muna tabassali da sunayen Allah Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك